diri handiriyo kancin kogono jibiriyo kuna innor kwe kwe beri angwene aye yokuna anwene seda kuna, ngano akwaitere kana jibiri halita ngana handiri handiriyo dam akuna teya innor kwe kwe beri ci ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله دي هيا سنتكا سنتي نان صلى الله عليه وسلم أندو كبر وهي أبرنو هندلنا دي هندل كارو كبر تشمي مني أغنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة deya assilamu mine handiri hen no ka abadiyani abara no dumbure fo andu kabara andibi tere mene dumbure woyitaci ciniidu kuna mene a fo nga andibi sallallahu alayhi wasallam adum bara no handiri ka bara handiri hen no acinkuga alakari karan no nga chimbara achinko alaka ato aga abongo heza nga yase aga alasabu noase na fajita do achi andibi sallallahu alaihi wasallama aɗum barano da chei foka na jingar fo jingari kabini amo jine bere zama seno ngayu seno kaci no kuna fo anad handiri fo ana ɗiya handiri fo to de dinge kuna fo bina ɗiya handiri fo ni sen handiri ɗi ama yara a seye sallallahu alayhi wa sallam de handiri handiri yo bine zeminino a hinza handiri ka cere bara handiri hen no sadi cere bara no lakar karaniyo no labari hen no za en norkoy kuy biri do karu kananna handiri fo ka cere bara bine kosi mene kacere sitan yagun na ngadi to kadu kanan na handi fokkunu kacere boro mbine yade bugum wisi wisi te nse to handiri yo ka curu bara handiri hen noyoni te curu bara no labari kanono handi bici sallallahu alaihi wasallam asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha no kuna warka handiri yo cinko bara handiri hen noyo te akweyo ya mutu ko bara cimiteriyo sunna bine bi mene sunna no ngano warka diya handiri fo a jibiri kuna andu kabar handidi kuna haika bine bana diyani samari pe sabu sadi kana bor mayani kana bor fomayani zangaya fasidi warka aba warka bine ba a diya ka boro a bara akwe na abakwe ngana ba ne to sadi ma kwara na se to warka ngabe ka dia hay ka ne su ba handiri kunani de yanje yi ka ana a'udhu billahi minash shaitani rajim te sadi ka tufa amene kamme wa kamme ce hinza sadi daɗum bara kamɓe gumogana kaniyo an yeyi kamɓe woga de kamɓe wogana kaniyo an yeyi kamɓe gumoga awu akwema bara ceyfo katunu kal walate ka jingari kana borfo mani handiri ɗi kabine kana ceji ma handi ɗi parani tase domi an suɗo aka a cuta ganna handiri zaga a suga akoye cuta niyanyenzi machaifoka na modam kogun azkaru yokan bara wato mare mare yokan dibi narichiba ba za ajibiri mwene na tuni mene mahaniya ka modam ga kace ka handiri kan badiya nga bara handiri henno manane ka labari kanono zannor koy koy biri do handiri yuka ka nga bara agumbine saranini mache ifoka nan la kari ka curuga ka ce haifo ka in kai na nor kwaikwai domin in nor kwaikwai kwibiri a to a to boron sai muna lamar kurtai